بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وأما الظالم لنفسه من أهل الإيمان ومع خروج من ولاية الله بكبر إيمانه وتقواه كما معه من حفظ ذلك بكثر أجوره إذ الشخص الواحد قد يجتمع فيه الحسنات المقتضية للثواب والسيئات المقتضية للإيقاف حتى يمكن أن يثاب ويعاقب وهذا قول جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الإسلام وأهل السنة والجماعة الذين يقولون إنه لا يخلد في النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان وأما القائلون بالتقليد من الخوارج والمعتزلة القائلون بأنه لا يخرج من النار من دخلها من أهل الكلة وأنه لا شفاعة للرسول ولا غيره في أهل الكبائر لا قبل دخول النار ولا بعدها فإنهم لا يجتمع في الشكل الواحد ثواب وإيقاف وحسنات وسيئات بل من أصيب لم يعاقب ومن أوكب لم يصب ودلائل هذا الأمر من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة كثيرا ليس, ليس هذا موضعه قد بسطناه في مواضعه وينبني عليه أمور كثيرة ولهذا من كان معه إيمان حقيقي فلا بد أن يكون معه من هذه الأعمال بقدر إيمانه وإن كان له ذنوب كما روى البخاري في صحيحه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا كان يدعى حمارا وكان يدرك النبي صلى الله عليه وسلم وكان يشرب الخمر ويجلبه النبي صلى الله عليه وسلم فأتي به مرة فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله فهذا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 na ranar talata da laraba sha tara ga watan jima'a da akhir ashirin da tara ko ashirin da tara ga watan jima'a da a jima'a da ula hijira ta ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama dubu daya da dari hudu da ashirin da tara wanda kuma ya daidai da uku ne ya daidai da uku ga watan shida shekarar miladiya ta dubu biyu da takwas a wannan majalisi namu na mako mako cikin karatun littafin al-tuffatul al-qalbiyya iraqiyya a'mal التحفة shaykhul islam abu al-abbas ahmad ibn abd al-halim بن abd al-salam ibn السلام al-harrani al-dimashqi wanda ya bar duniya a hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tana ɗari bakwai da ashirin da takwas kuma wannan shi ne majalisun mu na majalisun mu na hudu malam yana cewa wa amma zalimu li nafsihi من اهل الإيمان فمعه من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه كما معه من ضد ذلك بقدر فجوره لما من تابع ابن تيمية يا أوكو بياني أكمل أن لم نتاكيه لأوكو متى يكي لون الظالم لنفسه لون ليكي المقتصد لون السابق للخيرات بإذن الله دائما ما كان سوى المقتصد da asabiqu bil khairati bi idnillahi waɗannan duk suna cikin waliyan Allah waɗanda suka tattare ta kawa da imani waɗanda su ne waliyan Allah na gaskiya su ne waliyan Allah na hakika kamar yadda Allah ya kira wasu waliyansa ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun yace to amma az-zalimu li nafsihi shine kaso na uku din az-zalimu li nafsihi shine wanda yake zaluntar kansa min alil imani wanda shi ma yana daga cikin mu'minai azzalimu da nafsihi zai iya yiwa ya zama baya cikin mu'minai kamar kafiri wanda yake zalunta kansa kamar da Allah ce wal kafiruna hum zalimuna kafiri ma azzalimi ne domin ya cuci kansa ya hana kansa ذلك imani ga Allah to wannan azzalimi ne kuma zalincin sa ne domin duk kafircin da duk abin nan abin da yake ya kai kafirci to wannan zalunci ne wanda yake mai girma abin da yake aiki shirka ne wannan zalunci ne mai girma saboda kafiri azzalimi ne sannan kuma mai saban Allah shi ma azzalimi ne sai dai zaluncin sa bai fitar da shi daga cikin da'ira ta mu'minai ba shine malamin yake wa amma zalimu li nafsihi min ahli al amma azzalimi wanda yake cutar kansa wanda kuma yana daga cikin masu imani fa ma'ahu min wilayatin lahi bi qadri imani to shi ma yana da walittaka ta ubangiji gwargwadon imaninsa yana da mataki ko matsayi na taka gwargwadon abin da yake tare da shi da imani wata kuwawu da tsoronsa ga Allah domin wanda yake mumini mai saban Allah ba za ka raba shi da wani kaso na imani tattare da shi ba ba za ka raba shi da wani kaso na tsoron Allah tattare da shi ba duk da cewa imaninsa yana da nakasa hakanan takawarsa ita ma tana da nakasa to gwargwadon imaninsa da gwargwadon tsoronta ga Allah haka nan gwargwadon walittaka ta take kama ma'ahu min diddi zalika bi Kajiri fujurihi kamar yadda yana da kishiyar walittaka din wato yana da kishiyar yayya ga addinin Allah gwargwadon abin da yake tare da shi na fajirci wato mutum guda zai iya zama ta wani bangare yana da wani sashi na walittaka ta wani bangare kuma yana da sashi na fajirci na fasikanci shine ma da yake idil shakhsul wahid qad yajtami'u fihi al-hasanat al-muqtadiyatu lil-thawab was-sayyi'at was-sayyi'atu al mutum guda ɗaya zai iya ya hada ayyuka na alkhairi waɗanda za su sa ya samu sakamako kyakkyawa daga ubangiji yakan kuma ya zama yana da ayyuka marasa kyau munana waɗanda za su sa ya gamu da ukuba ta ubangiji wato mutum ɗaya yakan iya tara alhasanat wa sayyi'at a lokaci guda yana da hasanat yana da kuma sayyi'at wa akharuna khalaqu amalan salihan wa akhara sayyi'a wannan ya hada ayyuka masu kyau waɗanda ta fuskar waɗannan ayyukan zaka iya cewa yana da wani bangare na wadantaka sannan kuma yana da wasu miyagun ayyuka waɗanda suke na saban Allah ne To kuma ta fuskar su za ka iya kira shi fajiri ko fasiki to to mutum ɗaya zai iya tattara waɗannan bangarorin guda biyu sai ka so shi saboda abin da yake tattare da shi na imani da tsoron Allah kamar yadda aka buƙace ka kaso dukkan wani waliyi haka nan kuma sai ka ke shi ta bangaren da yake saba wa Allah wato saboda abin da yake tattare da shi na saban Allah ta nan bangaren kuma sai ka ke shi wato mutum daya za a iya san shi ta fuskar tsoronsa ga Allah da taɓawarsa za kuma a iya kinsa ta fuskar sabawarsa ga Allah da kuma ainihin ma'afiyarsa shi ne yake hatta yumkina an yusaba wa yu'aqab zai yi mutum ɗaya a satanka masa kuma a yi masa ba kamar waɗanda za su je wa Allah suna masu laifuffuka laifuffukan da bai kai kafirci ba waɗannan idan Allah maɗaukakin sarki ya so zai shigar da su wuta ya yi musu ukuba gwargwadon laifuffukansu sannan kuma ya fitar da su ya sa su aljanna ya sasanka musu da aljanna gwargwadon ayyukansu na alkhairi kaga mutum daya ya hada duka biyu an yi masa ukuba an wanke shi daga laifukan samiya an kuma sa shi gidan aljanna a sakamakon ayyukan da ya yi na alkhairi mutum guda yakan iya zama ya hada waɗannan fuskoki guda biyu malam ce wa hadha qawlu jami'i ashabi rasulillah sallallahu alaihi wa sallama wannan kuma ita ce maganar da dukkanin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka faɗa wa immatul islam da shugabanni malamai na addinin musulunci wa ahlus sunnah wal jama'a da kuma ahlus sunna wal jama'a dukkanin su gaba daya suna da irin wannan aƙida ta cewa mutum daya ta wani bangaren zai iya zama masoyi na Allah zai iya zama waliyin Allah ta wani bangaren kuma ya zama fajiri ko fasiki zamantowar ka fadiri ko fasiki bai hana ka soshi shi abin da yake tattare da shi na imani da takawa wannan shine abin da ahlus sunna suke faɗa kaga wannan shine tsantsar adalci mutumin da ya kyautata ta bangaren da ya kyautata sai a yaba mata a takan ka masa gwargwadon wasa inda kuma ya muna na sai a yi masa hukuma gwargwadon muna wasa amma ba za a dubi bangaren muna nawar shi kadai ba a manta kuma da bangaren kyautatawa shi yasa ya ce ahlus sunna gaba ɗaya abin da suke faɗa kenan tun daga kan sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama har zuwa yau abinda ahlus sunna suka yarda da shi a matsayin a matsayin akidar su kenan alladheena yaquluna waɗanda suke cewa innahu la yuqalladu fil nar man fi qalbihi mithqalu dharratin min iman ba a shigar da wanda yake da eh, wato gwargwadon kwayar komayya na imani a zuciya a shigar da shi wuta kuma a dawwamar da shi a cikin wuta duk wani wanda yake da imani a cikin zuciyarsa ko da kuwa gwargwadon kwayar zarra ne to wannan zai shiga wuta a kona shi gwargwadon zunubinsa wannan imani kuma zai zama sababi da zai sa Allah maɗaukacin sarki ya fito da shi daga cikin wuta a sa shi gidan aljanna a dalilin wannan imani sauraka dukkan wani wanda yake da imani a zuciyarsa ko yaya imani yake ko mun kankantar imanin matukar imanin bai gushe gaba ɗaya ba to ba zai dawwama ba a cikin wuta kamar yadda kafirai da munafukai suke dawwama a cikin wuta wannan ita ce aqidar ahlus sunna la yukhalladu fil nar man fi qalbihi mithqalu dharratin lil iman wanda yake da kwatankwacin kwayar zarra na imani to ba za a dawwamar da shi a cikin wuta ba ko da ya shiga to akwai ranar da za a fitar da shi a shigar da shi aljanna saboda ayyukansa saboda imaninsa wa amma alqa'iluna bit takhlidi min al والمعتزلة القائلون بأنه لا يخرج من النار من دخلها من أهل القبلة ما ليس أما وأن تكي سوى لا أدومر لا أدومر دمي ساقو إذن يشد شكون متعاش لكي نهر أبدا باب لا نرفتا كمر خوارجاوة ɗan tawaye waɗanda suke sun kafirta da dama daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama sun kafirta sayyidina ali sun kafirta ma'awiyar da tawagarsa sun kafirta dukkan wani wanda yake aikata saban Allah dukkan wani wanda ya aikata saban Allah a gurin jawa ya kafirta wanda ya shagiya a gurin su kafiri ne wanda ya zina kafiri ne wanda ya saka kafiri ne wanda ya karya kafiri ne dukkan wani sako wanda za ka kira shi kabila idan mutum ya yi a gurin jawa ya kafirta to waɗannan ba sa bisa aƙida ta ahlus sunna ba sa bisa aƙida ta sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama su a gurinsu wanda duk ya aikata aiki na kabira saban Allah babba shan giya ko jina ko sata ko karya ko annabimanci ko yaudara ko ha'inci duk wanda zai aikata ɗaya daga cikin waɗannan ayyuka to zai shiga wuta in ya shiga wuta kuma ya dawwama kenan har abada ba za a fitar da shi ba kamar yadda ba za a fitar da karuna da da fir'auna da karuna da hamana da abu jahal ba dukkanin su za su dawwama a wuta waɗannan kawarijawa suke faɗar haka haka nan al-mu'tazila su abin da suke faɗa kenan mu'tazilawa su abin da suke cewa kenan wanda duk ya shiga wuta daga cikin masallata to ya shiga kenan matukar da ya aikata laifin da ya kai shi wuta to in ya shiga kuma babu ranar fitowa bi annahu la yakhruju min an-nar man dakhalaha min ahli al abin da suke cewa dukkan wani masallaci mai kallon al-qibla yayi sallah in har ya shiga wuta to ba zai fito daga wuta ba har abada wa annahu la shafa'ata lir rasul sallallahu alaihi wa sallama kuma babu ranar da babu ceto na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to a gurin su babu maganar ceto wanda ya shiga wuta ya shige ta ne bisa cancanta babu yadda za a yi kuma ma'aiki sallallahu wa wa ko wani annabi ko wani mala'ika ko wani salihin bawa ya zo cece shi ya fito da shi daga wuta so ba su yi imani da shafa'a ba ba su yi imani da wannan ba wannan kuma ya saba wa aqida ta musulmi a sunna waɗanda suka ce dukkan wani wanda ya shiga wuta zai iya samun ceto na annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama matukar sai akwai imani a zuciyarsa annabi sallallahu alaihi wa sallama zai yi ceto annabawa za su yi ceto haka nan malaiku za su yi ceto haka nan salihan bayi su ma za su yi ceto sannan da karshe rabbul izzati gaba ɗaya shi ma zai yi ceto bayan ceton waɗannan to a gurin khawarij da mu'tazila babu maganar ceto domin ceto abin da yake nufi wanda ya shiga wuta a fito da shi ko kuma wani wanda ya tantance ya shiga wuta amma a dalilin ceto na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama a tserar da shi ya fasa a fasa sa ta a wuta din ubangiji ya je mata laifukansa ya biya masa irin basussuka da ya ci na ainihin zunubai da laifuka da ya ma wasu bayan Allah ubangiji ya biya masa wannan a ranar gobe kiyama a kai shi aljanna ko ba su yarda da wannan ba mu ahlus sunna mu muka yarda da wannan suka ce babu cito ga manzo sallallahu alaihi wa sallama wala ghairihi wani sama ba zai cito ba da suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama duk martabarsa da matsayinsa ba zai samu ceto ba ina ga wani wanda bai kai ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba kaga shi babu yadda za a yi ya ceto fi ba iri ga waɗanda suka yi manya manyan laifuka la qabla dukhulin nari wala ba'daha su ba su yarda sannan za a yi shi kafin a shiga wuta ko bayan an shiga wuta to a wajen su matukar sai mutum ya yi aikin laifi ya cancanci shiga wuta to tabbas babu makawa sai ya shiga wuta din bayan da za a yi a cece shi sannan kuma bayan ya shiga din babu makawa sai ya dawoma a ciki babu yadda za a yi wani ya zo ya cece shi wanda ita ce aqida ta khawarijawa ita ce kuma aqida ta mu'tazilawa kawarijawa da mutazilawa sun yi istifaki sun haɗu akan kudiri guda daya akan aƙida guda daya a ranar gobe kiyama su a wajen su a ranar gobe kiyama duk wanda ya shiga wuta ba zai fita ba duk da cewa a nan duniya sun sha bambam ta fuskar yin hukunci ga wanda yake aikata kabira a gurin khawarij dukkan wani wanda yake aikata kabira kafiri ne kai tsaye matukar ya aikata kabira to ya fita daga da'irar musulmi wannan shi ne hukuncin da kawari suka bashi a duniya don haka ba za a yi mu'amala ta ba ba za a mu'amalance shi ba mu'amala irin ta musulmi don haka ba za a aura mata ba idan ba take ba za a aure ta ba saboda ba musulma ba ce haka nan idan mutum da ya aikata kabila yana tare da matarsa to ya yi rida dole a raba shi da matar shi ƴaƴansa ba za su ci gadonsa ba ita ma matar ba za ta ci gadon ba shi ma ba zai ci gadon wani na kusa da shi ba sannan kuma idan ya mutu ba za a yi masa sallah ba ba za a kai shi makabarta ta musulmi a binne shi ba wannan duk hukunci ne da kawari dawa suka yi ma mai aikata kabira duk wani wanda zai aikata babban laifi a gurin su to wannan shine hukuncin sa a duniya mu'tazila sun kuma masa sassauci suka ce a'a mu ba za mu ce da shi kafiri kai tsaye ba za mu ce yana nan tsakankanin kafirci da imani shi bai fada cikin kafircin ba mu kira shi kafiri ba kuma ya bar katangar imani yana da dan zaman katanga shi baya nan baya kaf saboda haka fi manzilatin bainal manzilatayn saboda haka shi fatiki ne amma ba za mu ce masa mujri ba ba za mu ce masa kafiri ba to tunda ba su ba shi sunan kafirci ba kaga ba za su ba hukuncin kafirai ba ba za su raba shi da matar shi ba ba za su hana cin gadon shi ba ba za su hana ainihin a yi masa sallah ko abin da ya sha makamantar musulmi ba in sun yi haka to sun ba shi hukuncin kafiri ko da ba su kira shi da suna kafiri din ba to sai ba su yi haka ba don haka sai suka yi masa sauki a nan duniya suka tarara masa suka daga masa rafa amma a lahira sai suka haɗa kai da kawarijawa da mu'tazilawa suka ce in ya shiga wuta babu mai fito da shi kuma ba makawa sai ya shiga duk wannan ita ce aƙida ta kawarijawa da dawa ɗan babu sassauci kai wannan aƙida tana da wahalar wato saboda a ce kana mutum ba ma'asumi ba kai kuma ka rungumi wannan aƙida ai kaga abin ba zai yiwu ba saboda za ku ta kama juna ne a juma wani zai ce ya ga wani yayi wani abin ba daidai da kai magana sai dan kuskure kafa ɗin ta ba daidai ba sai yayi ƙarya don haka ya kafirta ka fara sai ai waje da mutum daga matsalar in aka yanke masa hukuncin kafirci to dukkan wani hukunci na kafirci ya hau kansa in ta kama ma za a iya yakansa a kashe shi jinin da ya halatta wannan shi ne aqidar kawarijawa saboda haka ne suka ta yaki da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka yaki sayyidina Ali sai da alishi ya karya garkuwar su a waƙatun naharawan wanda watakila mun taɓa faɗarta a wannan gurin mun taɓa magana kan da ali ibn abi talib ya tura musu abdullahi dan abbas ya je ya da su akan wasu akidin su fa indahum a gurin waɗannan mutane ko kungiyoyi guda biyu la yajtami'u fi shakl al-wa'id thawab wa iqab sakamako da ukuba ba za su taɓa haɗuwa tattare da mutum guda ba ko dai a ba samu kaba ko a sashi aljanna ko kuma ya gamu da gamansa a sashi wuta amma wai ya shiga wuta sannan daga baya ta zo ya shiga aljanna su ba su yarda da wannan ba wa eh, ah, hasanatu wa sayyi'at su a gurin su babu magana wani ya hada hasanat ko ya hada sayyi'at dole ne ko ya zama hasanat tsantsa ko su zama sayyi'at tsantsa bal man usiba lam yu'aqab su a gurin su duk wanda ya tantance sakamako har aka sakanka masa da aljanna to wannan ba za a yi masa hukuma ba wa man uqiba lam yusab wanda kuma har aka yi masa hukuma to ba za a sakanka masa da aljanna ba wato dole ne sai zai dauka ko dai aljanna ko kuma wuta in yayi aljanna to ya tafi kenan in ya shiga wuta kuma nan ma ya tafi kenan ya ابن تيمية يقول ودلائل هذا al من wa والسنة wa ijma'i salaf al-umma kathira dalilai bisa wannan ka'ida da ya kawo ka'idar da ya kawo ita ce ka'idar baya cewa ash-shakku wahid قد يجتمع فيه الحسنات المقتضية للثواب والسيئات المقتضية للإقامة ولا إذا كائدة أهل السنة تكيد mutum guda. zai iya zama yana da halaye ko ayyuka na kwarai waɗanda za su sa a sakarka masa yana da kuma ayyuka marasa kyau wanda ba su kai kafirci ba wanda za su sa ya tattaki uku ba shi kadai zai hada hasanat zai kuma hada sayyi'at kamar yadda Allah ya faɗa su amala salihan wa akhara sayyi'at wannan aqida ita ce ta sunna ita ce al-aslu inda ibn taymiya yake nuni zuwa gare shi yace wannan ka'idar akwai ta a cikin alqur'ani a dalilan ta a cikin alqur'ani da sunna da ijma'i salaf wato haɗuwar magabata ce dalilai ne masu yawa idan muka duba annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yana cewa أربع من كل فيه كان منافقا خالصا ومن كانت ومن كانت كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا كذب إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان وإذا عاهد غدر ما يبي صلى الله a cikin أشكي وانا sahihi wanda Abdullahi عبد الله بن عمرو يروي توشي أنا أشكي صحيحين ما يبي abin nan sifofi guda hudu dukkan wani wanda ya tattare su to ya zama munafiki an tsa duk wanda ya zama yana da sifofin ta guda hudu gaba ɗaya tattare da shi to munafiki ne kansa idan haddasa kadaba to da zai yi magana to sai ya share karya wai za wa'ada akhlafa in ya alkawari zai saba wai za tumina khana in an amince masa zai hayi wai za ahada gadara in an yarjejeniya da shi zai karya yarjejeniya waɗannan sifofi guda hudu manzo Allah ce duk wanda ya tattare su ya zama munafiki tsantsa wanda kuma yake da sifa ɗaya daga cikin sifofin nan guda hudu ko sifa biyu daga cikin hudu to yana da wata sifa ta munafiki har sai lokacin da ya barta kaga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai ya kasa masu ce waɗannan sifofi ko masu ɗauke da wannan sifofi zuwa biyu kaso biyu akwai wanda yake zai zama yana da sifofin gaba ɗaya to wannan munafiki ne an za kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kana munafikan khalisan sannan yake wanda kuma yake da sifa ɗaya ko biyu wato wasu sifofin ba duka ba daga cikin waɗannan sifofin to yana da wata sifa ta munafiki kaga ba a kirawo shi munafiki ɗan ba don haka yana nan tattare da imaninsa ta wani bangare kuma ya tattari wata sifa ta sifa ta munafikai an gane ku kun ga a cikin hadisi guda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana akwai wanda yake munafiki akwai kuma wanda yake da sifa ta munafiki akwai wanda yake munafiki ne akwai kuma wanda yake da sifa daga cikin sifofin munafikai wannan ba a kiran shi munafiki an gane ku duk da yana da wata sifa daga cikin sifofin guda biyu sai sa annabi sallallahu alaihi sallama ya kafa biyu ya kafa su biyu yace wanda yake da sifofin gaba daya shine munafiki tsantsa wanda kuma yake da wata sifa daga cikin sifofin nan yana da wata sifa ta munafiki bai ce da shi munafiki tsantsa ba kaga wannan dalili ne da yake nuna mana cewa mutum daya zai iya zama ta wani bangare ya kunshi wata sifa mara kyau ta wani bangare kuma ya kunshi wata sifa mai kyau annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama a cikin hadisin sahihaini yana cewa أربع في أمتي من الجاهلية أربع في أمتي sifofi guda hudu a cikin al'umma suna daga cikin sifofi na jahiliya wato sifofi na mutanen jahiliya waɗanda ba musulmi ba waɗanda suke mushrikai masu bautar gumaka masu bautar wani Allah sifofi ne guda hudu Allah ta kan sallama sai al-faqru wa ta'lu fil ansab والنياحة على الميت والاستسقاء باللجوم wato sifofin da guda hudu sifofi ne na jahiliya suna daga cikin sifofin da za a ke samu a cikin al'ummata ce alfakuru fil ahsab mutum ya dinga wato alfahari da kafafa da ainihin asalinsa shi dan suwa da ne dan gidan wani ne dan dan dangi ne wannan duk yana daga cikin ayyuka na jahiliya mutum ya dinga alfahari da asalinsa sannan asfara fil ansab sukan na kabar wani mutum a ce ga mahaifinsa wani ya dinga suka ake, ce ai ba mahaifinsa bane ana jin ma ba ba ubansa bane kawai haka nan mutum ya dinga sukar na kabar wani wannan yana daga cikin ayyuka na jahiliya sannan an ya hatu alal mayyit kuka ga mamaci ba kuka da zubar da hawaye ba a kuka na babatu da da hargowa wannan yana daga cikin ayyuka na jahiliya sannan kuma al-istisqa'u bil wato a yi ruwa wasu suke taurari za su suka mana ruwa tauraro za su suke mana ruwa wanda duk aiki ne na jahiliya Allah sallallahu alaihi wasallam ce ana iya a same su cikin al'umma ta kaga duk wanda aka samu ɗaya daga cikin waɗannan ayyukan tattare da shi aka same shi yana irin kuka haka a ga mace kuka wanda yake ga da na harguwa da hayaniya wannan yana da wata sifa ta jahiliya amma ba za ka ce da shi kafiri ba dan yayi kuka da sauti madaukaki ga mamacinsa ba za ka kira shi kafiri ba haka nan dan ya soki na sabar wani ba za ka ce masa kafiri ba ko dan yayi alfahari da asalinsa ba za ka ce masa kafiri ba amma kuma yana da wata sifa daga cikin sifofi na jahiliya kamar yadda ya faru ga Abu Dhar al-Ghifari yana nan cikin sahih al-Bukhari hadithun al-ma'ruf yake cewa wata rana na je arrabaga arrabaga wani gari ne kusa da Madina inda Abu Dhar ya zauna bayan wafatar annabi sallallahu alaihi wasallam a nan ya rasu yake ya je rabada wannan kauye sai ya ga abuzar tare da wani bawansa abuzar yana yana wato sanye da wani gado. irin wannan gado shine shi ma bawan nasa yake sanye da shi sai ya kira Abu abazar da ka ɗauki wannan gado ka ɗaura shi a matsayin kwarjan dai kaga da ka samu cikakkiyar cikakkiyar shiga ga gado ga kuma da ka ɗaura iri ɗaya wato ka samu abin da ake cewa al'ulla wato cikakkiyar shiga sai ya ce a a a ina ji ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam sai yake ba shi labari ya ce wata rana magana ta haɗo ne da wani daga cikin bayi mahaifiyarsa ba ya ce mahaifiyarsa ba ba balarabiya ba ce fa ayyartuhu bi ummi sai na aibace shi na soke shi na face shi da asalinsa kai ka fitan dan bagwariya ya faɗa masa haka sai mutumin ne ya kai karar sa gurin manzo sallallahu alaihi wasallam ke kaji abin da ya faru tsakanina da Abu Dhar magana ta hada mu amma ga kalmar da ya gaya mun sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya kira Abu Dhar yace innaka mar'un fi tajahiliya kai dai mutum ne wanda kana da ɗabi'a ta jahiliya to ya rasulullahi ala kidai duk da shekaru na ina tattare da kuma ɗabi'a ta jahiliya manzo ya ce eh, duk da shekarunka to shi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga masa cewa ikhwanukum khawalukum wato waɗannan a ƴan uwan naku masu muku hidima ne dangin ku ne ƴan uwan ku ne masu hidimar da ƴan uwan ku ne saboda haka fa idza kana tahta ahadikum fa idza kana ahadukum tahtahu akhu فليلبسه من فليطعمه مما طعم وليلبسه مما لبس ولا تكلفونهم ما لا يطيقون فإن كلفتموهم فعينوهم ولا شيء waɗannan ‘yan uwanku ne Allah ya canja su ƙarƙashin ku suna muku hidima saboda haka abin da duk kuka ci ku ba su abin da duk kuka sa na sutura su ma ku tufatar da su irin wannan sannan kuma kada ku dora musu aikin da ya fi karfin su in har za ku dora musu aikin da ya fi karfin su to ku taimaka musu to tun daga wannan abu abu abu zar ya kasance yana ciyar da bawansa abin da shi yake ci yana tufatar da shi abin da yake yake sanyawa na sutura a jikinsa abu zar a nan ka gama aiki sallallahu alaihi wasallam ya sifanta shi da innaka mru'un fi jahiliya saboda wani abu da yayi irin na jahiliya amma wannan bai zare wa Abu Zar sifarta ta muriri ba bai zare masa sifarta ta takawa ba bai zare masa matsayin sa na sahabi na manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ba saboda ka zai samu mutum wanda zai yi wani aiki na laifi kuma wannan aikin na laifi iya kawai iya wannan aiki shi za a shi za a aibata shi za a soka amma wannan ba zai sa a yi kwalle mutum sa gaba da ba to hadisai da dama sun zo waɗanda suke nuna haka wato yana da kyau har kullum idan mutum zai hukunci ga wani to ya dubi janibi guda biyu ya dubi bangarori guda biyu ya dubi bangarorin hasanatinsa ya dubi bangarorin sayyatinsa wanda ya firin ya zama shi ne za a yi misali da shi ba wanda yake kaɗan ba wasu har kullum idan za su yi kunci bangare ɗaya suke kallo wato suna kallo ne da bakin majiji ko da yaushe ba sa kallo da na labibi wanda yake da haske da haka kullum suna hango laifuka ne ba sa hango alkhairai ba sa hango ayyuka na kwarai da haka in suka tashi suka sai ka ɗauka da ɗai mutum bai taɓa aikin alkhairi a rayuwarsa ba haka kullum za su yi ta faɗar aibi ne wannan ba sifa ce ta musulmi ba sifa ce ta imani ba شرع ابن تيمية كتاب ودلائل هذا الأصل من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة katira dalilan wannan ka'ida daga cikin alkur'ani da sunna da ijma'in magabata na wannan al'umma dalilai ne masu yawa laisa hada mawdi'a mawdi'ahu yace wannan ba shine mahallin da zamu fada wannan magana ba kada su tsawo ko ba mun fada shi a wasu gurare daban-daban wa yanbali alaihi umur to akan wannan asali akan wannan ka'ida akwai al'amura da yawa da za su gina a kai wa akwai al'amura masu yawa da za su giro akan wannan asari wani haza man kana ma'ahu imanin haƙiƙi fala budda an yakuna ma'ahu min hadhihi al'amal bi qadri imanihi saboda haka wanda ya kasance yana da imani na hakika to babu shakka dole ne a samu yana da irin waɗannan ayyuka na kwarai gwargwadon imaninsa wa in kana lahu dhunub ko da kuwa yana da zunubai ko da ko za ka ce yana da zunubai to wannan zunuban ba za su hana ya kasance yana da sakamako na gwargwadon ayyukan da ya nuna ba kamar wal bukhari fi sahihihi an umar ibn al-khattab radiyallahu anhu kamar yadda imam bukhari ya rawaito a cikin ingantaccen littafinsa daga umar dan khattab Allah ya kara masa yadda anna rajulan kana yud'a himaran akwai wani mutum a zamanin manzo sallallahu alaihi wa sallama wanda ake masa lakabi da himar sunan shi abdullahi amma ana مثلا lakabi da كان يضحك yakan yawaita sa annabi sallallahu alaihi wasallama dariya yakan yi abubuwan da suke sa manzo sallallahu alaihi wa alihi dariya yakan je ya mutum ya kasa sai kawai ya ɗauki tulun na a matsayin kamar ya karɓa a bashi sai ya tafi ya kai ce ga maza Allah ga kyauta na kawo maka sai maza Allah ya karɓi zuman nan can mutumin nan sai zo neman kuɗin sa gurin Abdullahi Himar Abdullahi Himar ya ce ku zo mu je kai ka goma Allah sallallahu alaihi wasallam ka karbi kuɗin ka sai da kai wa zubar da shi ya kai kaga ya za a yi kenan sai kai wa maza mutum zai je ce maza Allah sai ka biya saboda ka dole ne a hakura sai je kai mutum ga annabi sallallahu alaihi wasallama maza Allah ya murmushi wani lokaci a ɗauko a biya wannan mutum kuɗinsa. Kana yin haikun Nabi ya sallallahu Alaihi wasallam wa kana ya shirabu al-kham wata kuma mashi a ne. Wai laifin Nabi ya sallallahu Alaihi wasallama manzo Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi masa bulala. Fa'uti ya bihi barra wata rana aka zo da shi ga Annabi sallallahu Alaihi wasallama. Wato sai ya tashi a kawo shi Annabi ya masa bulala. bayan kwana biyu kuma sai a kawo shi cikin a bige da giya annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa a yi masa ainihin a yi masa bulala wasu masu duka da da kara suna yi masu yi da takalmi suna yi masu yi da tafin hannun su suna yi haka ake sai kullun da shi fa utiya bihi marra wata rana an zo da shi a cikin bayansa fa qala rajulun sai wani mutum cikin majalisar ma'aikatan sallallahu alaihi wasallam sai ce la'anatullah ما أكثر ما يؤتي ما يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكر شاء الله إلى أجيش kullum sai an kawo shi gaban baki sallallahu alaihi wasallam wato ana yawai kawo wanda mutum ya sha giya ga annabi sallallahu alaihi gaban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma a masa horo amma bai sa ya daina ba a wata waya akhzahullah Allah ya tabar da shi haka wannan mutum ya faɗa ga shi wannan Abdullahi Imam فقال allah da الله haka وسلم كما قال الله دي هكا يسي لا تلعنه كذا كالعنجيش فإنه يحب الله ورسوله ومن شيء ينا سن الله دمان kada ka la'ance shi domin yana son Allah da manzansa kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba a la'antar wanda yake son Allah da manzansa wanda yake son Allah yake son manzon Allah ba a cewa da shi ba a la'antarsa manzo Allah sai ya hana la'anci wannan mutum kaga wannan mutum ya hada janibi guda biyu ta wani bangaren yana kan giya har ana zuwa a hora shi gaban manzo sallallahu alaihi wasallam ta wani bangaren kuma yana son Allah da manzansa wancan laifi da yake yi bai zare masa ko ya disashe masa sansa ga Allah da manzansa ba saboda haka matsayinsa na yana son Allah da manzansa yana nan duk da cewa kuma ya wato shedan yana rudarsa har ya sha giya annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu cewa zuciyarsa tana son Allah tana son manzo sallallahu alaihi wa alihi wa alihi wa sallama Abinda yake faruwa gare shi wata zamiya ce shedan yake masa wata ainihin fuzga ce shi dan yake fuzgarsa zuwa ga aikata sako, ya karkata zuciyarsa zuwa ga shan shan giya don haka a wata ruwayar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa la takunu auna da shaytani ala akhikum kada ku taimaka wa shaytan akan dan uwanku Wani lokacin da za a la'anci shi gaban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shiru bai tsawatar ba babu shakka wannan watakila zai iya sawa shi wannan mutum ya sai yace to babu shakka tunda har manzon Allah ya yi shiru ga da cewa an ce da shi inanne ne ba shi ba rahamar Allah manzo Allah ya yi shiru kamar ya tabbatar da cewa mutumin nan bai tsare da rahama ranar gobe kiyama kaga wannan zai iya sa ya bazama ya kara shiga cikin ayyukan sa dai tunda dai har ga shugaban manzo Allah an ce ba shi ba shiga rahama manzo Allah ko bai ce a'a ba kaga wannan zai taimaka wa shedan shi kuma ya kara abinda ma baya yi da watakila sai ya dawo yana yi watakila ma in ba isa ba shedan ya fuzge shi har ya yarda kaga hikima ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya gaya musu cewa yana san Allah da manzansa wannan shi kuma watakila za su taimaka mata, da da har ya samu wannan yabo daga manzo sallallahu alaihi wasallama ya samu wannan shaida to ya kamata ya kokari ya fi karfin shaidan akan abin da yake dan shi zuwa gare shi ya dawo ya zama mutum na kwarai ta ga Allah da manzonsa ta cika wato domin soyayya da Allah da sa wani bangare ne na imani imani yana cika yana cika yana kuma raguwa yazidu wa yanqus yana karuwa yana raguwa zai yi sha'awar tunda har an sifanta shi da mai san Allah da ya yaga cewa imanin nan nata ya ci gaba da karuwa ba ya ci gaba da raguwa ba to kaga wannan akwai kwaɗaitarwa wannan ta sa malamai suka ce baya halatta a la'anci mu'ayyan la yajuzu la'nul mu'ayyan wasu daga cikin malamai suka ce bai halatta a la'anci wani mu'ayyan ba wato wani mutum da za a nuna a ce wane la'ananne ne ko ce da halatta ba matukar dai ni ne bai halatta ka la'ance shi ba za ka iya la'anta cikin rubutu a ce duk mashaya giya an tsine musu albarka wannan la'anta ce cikin rubutu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsine wa giya ya tsine wa mai shanta ya tsine wa mai dakwanta ya tsine mai sayar da ita ya tsine wa mai rubuta ainihin cinikinsa don maza Allah ya tsine ma waɗannan kaga a shari'a waɗannan duk tilallu ne za ka iya zuwa ka faɗa cikin rubi duk wanda yake waɗannan abubuwa maza Allah ya tsine mishi don haka duk wanda annabi ya tsine masa ilan ne wanda aka tsine masa ba za a annabi ya tsine masa ba za a tsine masa ba za a tsine masa amma wannan tsinuwa ce cikin rubutu a ka ɗauki wani mutum wani ɗan wani ka ce an la'antacce ne idan ne saboda ya sha wannan shi manzo Allah ya hana al-la'nul mutlaq wannan ya halatta don manzo Allah ya yi shi al-la'nul mu'ayyan mu'ayyan kuma la'nul mu'ayyan ka la'anci wani wanda zaka ayyana shi ka ce wani kake nufi wannan shine annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ya hana domin ne domin baka sani ba ta yiwu abin da kake ganin shi yana aikatawa Allah maɗaukakin sarki ya yafe masa wannan saboda wani gagarumin wani aiki na alkhairi da ya yi wanda kai baka sani ba idan kana an ce shi kamar ka ce ba shi ba rahamar Allah tare da cewa Allah kuma ya yi niyyar ya shigar da shi rahama saboda wannan babban aiki wato yana da alhasanatul lahiya ta yiwu jiya ka gan shi ya sha giya amma da safe wato jiya ka gan shi da daddare yau da safe kuma Allah ya albarkace shi da tuba ya tuba tuba wa ciki ta gaskiya kai abin da kake masa hukunci na la'ana abin da ka gani ne jiya amma a yau yana daga cikin karbabu a gurin gurin yana daga cikin waɗanda ubangiji yake kan su inna allaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin saboda ka kai kana masa la'anta ne akan abin da ka sani jiya amma a yau baya tattare da wannan kaga anan ka fada cikin haƙƙinsa shi yasa aka hana al-la'ab al-mu'ayyan ta yiwu ya kasance ranar gobe kiyama ya samu shiga cikin waɗanda za a ta. kai baka sani ba anan kai masa hukunci da cewa ba shi ba shiga rahmar ubangiji can kuma ka tsince shi a cikin tawagar waɗanda a ce da su su shiga aljanna zai yiwu Allah ya jarabe shi da wasu wasiƙu daban-daban a nan duniya waɗanda za su zama kafara gare shi bisa wannan laifin kuka na shi kun san mumini ko ɗaya ya taka sai Allah ya karkaɗe masa kurakuransa to tayo Allah ya jarabe shi da rashin lafiya tayo Allah ya jarabe shi da talauci tayo Allah ya jarabe shi da ta musiba da baka sani ba ta zama kafara ce bisa ga wannan aiki da kai baka san da wannan ba don haka shari'a ta hana la'antar mu'ayyan ta yiwu kuma wani abu ne kake da san yayi ba daidai ba alhalin kai ne baka yi kai ne baka fahimta daidai ba kaga ka la'ance shi akan abin da bai kamata ba akwai lokacin da Isban ibn Malik Isban ibn Malik ya zo ga Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yace tsakaninsa da masallaci akwai wani rafi wanda idan aka yi ruwa rafin na cika kuma ganin sa kullum ƙara da baya yake ba ya da ɗan jagora don haka zai rika sallarsa a gida dan haka yana gayyatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya yi masa sallah a wani bangare na gidansa idan ya yi sallah a shi kuma ya yi gurin gurin sallarsa manzon Allah ce to ya yarda manzon Allah ya je ya same shi a gida mutanen banu Salim ibn Auf ibn Salim banu Salim ibn Auf kabilar shi Isban gaba ɗaya da suka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo gidan Isban ibn Malik sai suka zo a wannan lokaci aka shirya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar wata wani abinci na musamman ya zauna tare da jama'ar wannan kabila din gaba daya sai ya mana ba a ga wani mutum da ake kira Malik ibn Dukhshan a wata waya ibn Dukhshan ko kuma ibn Dukhayshin eh, sunan nashi ya zo da lafuzza da nan. wannan Malik ibn Dukhshan dan kabilan ne kuma dan unguwan ne gashi an tattara an taru a gidan Isbad ibn Malik amma shi babu shi sai aka ya ba a ga wani ba aka faɗi sunan shi sai wani ya ce ai wannan munafiki ne ba ga kullun tare da su yake ba ya fi ba su fuska a kanmu za ka munafiki sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka sai ya ce da su alai sai hadu Allah an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah ya kai dawa cewa babu abu bauta da gaskiya sai Allah kuma ni manzo sallallahu alaihi wasallam ma'aiki ne na Allah ni Muhammad ma'aiki ne na Allah sai wani ce يشهد ولكن ليس في قلب ليس من قلبه يعني ليس صادقا من قلبه ايه يلا فدا ما بعد بسيك با حد زوجيا با وقال صلى الله عليه وسلم يتي دسو لا ينبغي لمن يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله صادق بها من قلبه ان يمسه النار او ان يدخل النار بايا يوا da wanda yake shaidawa cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma ni manzo ne na Allah yana da gaskiya daga zuciyarsa kuma ya shiga wuta a wata ruwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yashhadu an an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah yabtaghi biha wajha Allah mutumin nan yana shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma ni ma'aiki ne na Allah kuma yana faɗar haka dan Allah manzo Allah ya mata shaida cewa yana faɗar haka dan Allah ya yi kokari ya hana su tuhumar da wani yake so ya mata domin an shiga an fara zana cewa ai munafiki ne innahu rajulun munafiq ai munafiki ne ana ganin yana ba munafikai fuska tare da cewa kuma ba haka bane kuskuren fahimta ne dan ba gan shi ba sai aka tsara karfafa cewa wannan fahimtar gaskiya ce manzo Allah ya nuna musu ba haka bane a wannan hadisi za mu ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama bai hukunta wannan da ya da'anci shi wannan Abdullahi sallallahu kun ya ce da shi ya ya tsine masa ya ce la'anatullah a wata ruwayar akhzahullah annabi bai hukunta shi ba saboda yayi wannan da tawili shi a tsammanin sa ya cancanci la'ana din manzo Allah nuna masa a'a ba cancanci ka la'ance shi ba wannan kuskuren da yayi na ya la'anci wanda bai cancanci ya la'anta ba ba wani abu bane da za a hukunta shi akai domin yayi shi ne bisa tawili a tsammaninsa daidai yake ya sa, Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi masa wani hukunci ba kamar yadda bai yi ma wancan mutumin da yake wa Malik ibn ya ce da shi munafiki Allah bai masa hukunci da ce, ka faɗa masa munafiki ka zama munafikin kai yanzu tun da shi ba munafiki bane kai ka zama munafiki a wani tsauran mataki a kan wannan wani abu ne da ya faru a wajensa bisa ga tawili in kuna tunawa lokacin da aka yi sai da kuma aisha Allah ya kara masa yarda kage da Safwan ibn Mu'abbad Abdullahi ibn Ubay ibn Salul yana cikin waɗanda suka fi kowa zakewa shugaban munafikai na Madina yana cikin wanda suka fi kowa zakewa wajen yaya ta wannan kagen da terere da Aisha cikin da ya zauna wannan labari da aka kira Abdullahi ibn Ubay ibn Salul yake yi a Madina yana zuwa ga sallan Annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana Annabi ya tashi cikin masallaci yace wane ne zai isan mun ga wannan mutumin da cutar wanda ta kai har da na waye zai mun maganin sa a lokacin sai sa'ad ibn mu'az shugaban aus sai ya tashi yace ya rasulullah ka ba mu umarni mu za mu maganin sa in ka ce ma mu kashe shi mun gama da shi kenan sai sa'ad ibn ubada shugaban khazrajawa yawa sa'ad ibn mu'az yake idan ya kasance daga au to za mu gaba da shi za mu kashe shi in kuma wannan mutum daga cikin ɗan uwan mu khazraj ne to shi ma ba zai gagare mu ba kun san a jamiliya kafin zuwa Allah sallallahu alaihi akwai rashin jituwa tsakanin aus da khazraj ga shugaban aus yana cewa idan wannan da kake kuka da shi a gaya mana shi kowa ne in daga cikin ƙabilar mu ne za mu gaba da shi in ma daga kabilan khazraj ne to ba zai gagare mu ba kaga wannan sai ya tuno musu abin da yake faruwa tsakanin su a jahiliya sai sa'ad ibn ubada shi kuma shine shugaban kabilar khazraj yana gurin sai ya tashi yace wallahi na rantsi da Allah baka isa ba <laughs> bai isa ba saboda ne saboda yana ga kamar anan yana nuna cewa mu ausu ko khazrajawa din nan mun karfin su za mu iya maka maganin sai ya tashi yace wallahi baka isa ka kashe shi ba sai wani ya yi farat daga cikin kausu sai ya ce kai dai munafiki ne kana kare munafiki shi shine manzo Allah ya yi kokari ya kwantar musu da ya ya ainihin kwantar da hankalin su ya sa ainihin a wannan hayaniya talaka ku dace wa alal munafiki kai dai munafiki ne kuma munafiki suke karewa ya faɗa wannan duka ijtihadin sa da kuma gushi da yake ciki a lokacin ya za a ce ga wani yana cutar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani kuma ya ce ba isa a yi maganin ka ba ke to in dai me faɗar haka ba munafiki to babu munafiki kenan kawai haka sai masa hukunci da munafiki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai kwantar musu da hankalin su yalla su ba tare da yayi hukunci akan wanda yake wa sa'ad ibn ubada munafiki ba saboda a lokacin da yake faɗa yana faɗa ne bisa tawili an gane ku, yana faɗa ne bisa tawili a bisa tsammanin shi munafiki ku tuna kadiyar da ta faru tsakanin al-hafiz ibn abi da kuma aiki sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka sallallahu alaihi wasallam zai je yaki mutanen makka lokacin fatku makka da ya koye labarin yakar su haka zai ga abin kanta ya rubuta a mushrikan makka yana gaya musu cewa manzo Allah zai zo ya yaki a lokacin da aka gano al'amarin sai na uwar ba ta shi ba sai ta kare kyale shi fare wuyan wannan munafikin haka sai kira shi munafiki a lokacin Allah sallallahu alaihi wasallam yake ai ya halarci badar kuma ba ka sani ba Allah ya tsinka ya ga mutanen badar ya ce ku je ku yi abin da kuke so na gafarta muku to kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam bai masa inkarin kiran sa munafiki ba tare da cewa kuma annabi ya nuna wa sai Umar cewa ko da wai ko da ko yayi babban laifi wannan babban laifin an ta masa saboda ya halarci gaba wancan Malik ibn Rushd da aka ce da shi munafiki saboda bai zo gidan Isban ibn Malik ba lokacin da manzo Allah ya ba shi gidan shi kansa yana ɗaya daga cikin wanda suka halarci yakin yana ɗaya daga cikin wanda suka halarci yakin uhudu wanda duk suka halarci yakin badar aka yi yakin badar ba a yi shi da munafikai ba yana daga cikin abin da ya kamata a sani duk wanda ya je yakin badar babu munafiki a ciki saboda lokacin da aka fita yakin badar ba a fita ba da niyyar ma yaki kamar da kuka sani asira annabi ya fita ne da wasu yan tsirari kan su je su kare ayari na abu sufiyan wanda yake dawowa daga sham yana dauke da kayan kasuwanci na ƙoran shawa musulmi sun yi jira sun bar makka kafirai sun ba mai da ba da sun ci gari ba dukiyar su Allah zai ci to ba dukiyar mushrikan da suka ma mai muku dukiya suna wucewa mu je mu kai musu farmaki mu kwaci dukiyar wannan shi fitar da Allah sallallahu alaihi wasallam daga Madina saboda ka ya fita da mutane ɗan tsirari kuma ma ba su yi zaton yaƙi na allah saboda haka suka fita sun da ta farkaki za a kai shi yasa a lokacin da dama daga cikin sahabbai ba kowa ne ya samu labarin ba kuma Allah bai matsa kowa ya fito ba za ka munafikai ba ba san me ake ba ko ba su fita ba saboda haka waɗanda duk suka je yakin badar babu munafiki ko ɗaya a cikin ma kaga a ce malik ibn zakshin munafiki ne kaga ba taso ba yana ɗaya daga cikin suka halarci yakin badar hadis ibn abi balta'a a ce da shi munafiki ba taso ba yana ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci yakin badar to abin da nake so a gane a nan shine yadda za a iya samun mutum ya aikata wani laifi wanda sifa ce irin ta munafikai amma zai iya aikata shi ko da tawili ko kuma ya aikata shi ba tawili wannan baya kore masa imani kamar yadda khawarijawa da da ke faɗa to a gurin su in dai kai abin da yake laifi ne to kawai ka imani gaba ɗaya don haka dole ne za a yi waje da kai kawai aka wajen da kuma aka je ranar lahira sai aka shiga wuta kuma nan babu kusa har abada to shi da ibnu tabiya yake cewa a nan za iya samun mutum wanda yake da imani na hakika a so shi gwargwadon imanin shi ko da ko yana da zunubai waɗanda waɗanda za su sa a ƙi waɗannan zunubban, a ƙi shi ta ɓangaren zunubansa amma za a so shi ta ɓangaren imanin shi ne ya kama da kiskar wannan bawan Allah Abdullahi Al-Imam. Na'am. وهذا يبين أن المذنب بالشرك وغيره كلا يكون محبا لله ولرسوله وحب الله ورسوله أو تكبر الإيمان كما أن العابد الثالث كلا يكون لما في قلبه من بدعة ونفاس مسبوقا من ذلك الوجه عند الله ورسوله كما استفاضت في الحاج وغيرها من حديث علي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الحوادث فقال يحج أحدث صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته من قراءتهم يكرهون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وهؤلاء كاتبهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح في الحديث الصحيح تمرق ماركة على حين فرقة من المسلمين يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق. نعم. ماذا فهذا ولا حديث hadisin Umar dan Khattab na wannan mutum da yake shan giya yubayyinu yana mana bayanin annal muzni da bishir wanda yake zunubi ta hanyar shan giya wa ghairihi ko wani shan giya kad yakunu muhibban lillahi wa rasulihi zai iya zama mai san Allah ne da manzansa wa hubbullahi wa rasulihi aw tatawur al-iman kuma san Allah da manzansa sune ko shine mafi karfin igiya ta imani wato san Allah da manzansa shine tushe mafi karfi da imani kama annal abida zahida yake to kamar yadda mai ibada wanda a zahiri yake gudun duniya gashi yana ibada yana saboda Allah yana san wahala tukuru sannan kuma gashi da alamar gudun duniya duniya ba dame shi ba bata sha kansa ba kada ya kunu lima fi qalbihi min bid'atin wa nifaqin mashutan min zalika wa inda Allah wa zai iya kasancewa saboda bid'ar da take cikin zuciyarsa ko munaficcin da yake cikin zuciyarsa abin ki ta wannan fuska a wajen Allah da manzansa wato gashi ne mai ibada ne mai gudun duniya ne amma a zuciyarsa akwai bid'a ko a zuciyarsa akwai munafici to ta wannan fuska zai iya zama abin ki ne a wurin Allah da manzansa sai ya kawo misali yace kamar safaba fiskihani wa ghairiha kamar yadda ya zo a gurare da dama a cikin littattafan hadisai ingantattu da wasunsu wato kamar littattafan sunan min hadisi ali ibn abi talib na hadisin ali dan abi talib ko abi sa'id al-khudri ko hadisin abi sa'id al-khudri wa ghayrihima ko wani waɗannan kamar hadisin sa'ad ibn sa'ad as-sa'idi kamar hadisin sa'ad ibn abi waqqas kamar hadisin aisha da wasunsu عن النبي صلى الله عليه وسلم daga annabi sallallahu alaihi wasallama annahu zakara al-khawarij annabi ya fada khawarijawa fa qala sai yake yahsiru ahadukum salatahu ma'a salatihi wa siyamahu ma'a siyamihi sai yanku idan yaga ɗayansu yana salla to zai rena sallarsa in dayan ku yaga dayan su yana dayan ku yaga dayan su yana azbi to shi da idan ɗayan ku ya ga karatun ɗaya daga cikinsu na alkur'ani shi sai ya rena bashi yaqra'una alqur'an suna karanta ya la yujawizu hanajirahum amma baya wuce makosansu yamruquna min islam suna fita da gaggawa daga cikin musulunci kama yamruqu samu min al-ramiya kamar yanda kibiya take fita da gaggawa daga cikin abin da aka harba aka harba ta aina ma laqitumuhum duk inda kuka gamu da su faqtuluhum to ku kashe su fa inna fi qatlihim ajran inda Allah liman qatalahum yawm al-qiyamah domin a cikin kashe su akwai lada a gurin ubangiji ga wanda ya kashe su a gobe kiyama dan Allah ce la in adraktuhum har lalle idan na riske su wato suka bayyana a lokacin ina nan duniya ban yi wa fadi ba la aqtulannahum qabla 'ad lalle da ta gaji da zan kashe su irin kisan da aka wa adawa waɗannan su ne kawarijawa wa haula qatalahum ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ma amirul mu'minin ali ibn abi talib fi amri nabi sallallahu alaihi wa sallam waɗannan su waɗanda sahabban manzo Allah sallallahu suka yaka tare da Sarkin mu'minin ali dan abi talib da umarnin annabi sallallahu alaihi wa sallam domin shi yake a yaki فإن فيه ف... وقال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ما أكيد صلى الله عليه وسلم يفعل أعدى الزلد وأدنى أكيد حديثي وانده يكي سهيه تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين وتقول يا ذاك بلد لو كنت مسلمين تتسامو فركع تكانوش يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق amma mafi kusancin kungiyoyi biyu masu hikima zuwa ga gaskiya su ne za su kashe su su ne za su yake su kashe su to kuma sai kasance sai da ali sai yake su wai wannan ne ahli sunna suke hujja akan cewa sayyidina ali da jama'a ta sunne adnan ta'ifatain ila al-haq an samu sabani tsakanin da muawiya amma gaskiya ko daidai yana bangaren sai sayyidina ali ba bangaren sai sayyidina muawiya ba wannan shine hujjar da ainihin ahli sunna suke bayarwa waɗannan duk hadisai da waɗanda suke nuna ainihin bayyanar su waɗannan kawarijawa akwai hadisin abu sa'id al-khudri Allah ya kara masa yarda wanda yake cikin sahihai yana cikin bukhari da muslim hadisin yana cewa annabi sallallahu ta'ala aliyu radiyallahu ta'ala anhu ya aiko da wani dunkulan dinari zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abinda aka ciyo na galima sai ya aiko shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai manzo Allah ya raba wa wasu mutane guda hudu wanda ake ganin su almu'allafatu qulubuhum ne ba su jima da shiga musulunci ba kuma ana so a lallashi zuciya kada su kalle su koma kafirci sai manzo Allah ya raba musu wannan zinayar daga cikin su akwai al-aqra ibn hadith al-hamdali sannan kuma akwai uyayna ibn badr al-fazari akwai az-zaid al-thani sannan kuma da wani daga cikin qabila qabilar bani nabhal sannan da alqama ibn al-ulasa al-amili sai daga cikin qabilar banu kilab lokacin da Allah sallallahu alaihi ya raba ya ba ma waɗannan bai ba wa sauran quraishawa ba sai quraishawa mutanen makka da al-ansar mutanen madina sai suka yi shi suka ce yau sai saladi da ahli Najd waya waya da ula manzo Allah sai ya ba wa manyan manyan jimajiman waɗannan mutanen da sun mu kuma ya kare mu annabi ya ba su saboda kasancewa su shugabanni a cikin al'ummomin su kuma ga su sun kusanto musulunci ko sun shigo musulunci lallashin su su zauna a musulunci zai sanya kabilun su ma su biyo su shiga su shiga cikin wannan addini amma sauran sauran muhajiru da ansar ba su fahimci hikimar da ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan ba bala sai manzo Allah ya ce musu inna ma ata'allafu ina lallashin su ne ina lallashin su ne فأقبل رجل غارر العينين مشرف الوجنتين ناتف الجبين كف اللحية محلوق zalla na cikin lallashin muhajirin da ansar sai ga wani katar mutum ya taho ya rika ko inda manzo Allah yake zahirin ainihi mai kwarmin idanuwa mushrikin wajen da kai ne ainihin dogon goshi wato sa ya fito sosai na abin nan mai juk abin nan tumatuman su na tubus dalil mai goshi wanda ya fito sosai wato mutum ne mai abin nan ga idan sa a cikin kwalmi sannan ga kumatunsa tumatuma sannan ga goshin sarrafi ne kakkun na shiya sannan kuma ga shiya ya ɗauke mu da yawa mahaluk amma kuma ya yi ɓalkwabo yana zuwa sai ya tsaya makala ya ce illaha ya muhammad ya muhammad ka ji tsoron Allah sai maza Allah ce da shi man za a kai sun har na saɓa wa Allah ta waye zai bi shi kuma in har ni zan saba Allah to kuma ka gaya mu wanda zai ga Allah ayamanu lillahu ala alil ardi wa la ta'manun Allah ya amince mun ya bada da sakon da kawo duniya ko kuma za ku amince mun ba akan taro da kwabo da zan raba muku Allah ya yarda da ni ya amince mun ya aiko ni da sakon wahayi amma ko za ku ji amincewa ba akan taro da kwabo abin duniya da zan zo ya raba muku ba za ku amince da wannan ba fasa alahu rajulun qablahu sai wani ya ce ya rasulullah bari in kashe wannan mutum mai ruwa ya ce ina tsammanin khalid ibn walid ne yadda a kare shi ya kashe shi ba ma na ahu sai manzo Allah ya halaka shi kaga wato a gurin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da duniyarsa falan ma walla lokacin da ya juya baya tafi قال في haza إن من ذئبه هذا أو من أخيه هذا قوم يقرؤون القرآن لا Wannan mutum ta متلتقى sani. za a samu wasu mutane sun bayyana waɗanda za su rika karatun qur'ani ba zai wuce makoshin su ba yamruquna min ad-din muruqa sa'd min al-rabiya za su fita daga addini da gaggawa kamar yadda abin har abin da kibiya take fita daga abin da aka harba cikin sa yankuluna ahlul islam za su rika kashe musulmi ويدعون أهل الأوثان أما ذات ذر وأن لسكي بوتر جمعك لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد lalle kan ta hakika har idan na rike su zan kashe su zan yake su irin kitan da aka yi wa adawa waɗannan su ne kawarijawa da karshe daga cikin tsakan wannan mutum aka fara samun shugabannin wannan aƙida ta ainihin su suke da tafiyar aƙida dama kawarijanci da akida shi'a su ne akida da suka fi kowace akida dadewa domin akida shi'a ta fara bayyana tun zamanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna da rai su abdullahi ibn saba suka bayyana wannan da yahudan wanda ya fito yana ta yaya da cewa sai na ali shi aka yi wasiya sai aka yi masa aka babu wanda wa wanda bai cancanci shugabanci ba kuma su zamanin sai na usman ya fito da wannan da'awar tun daga wannan lokacin aka fara ainihin haifar wannan muguwar aƙida ta shi'anci haka nan kawarijanci bayan an samu sulhu da yarjejeniya tsakanin sai na muawiya da kuma sayyidina ali radiyallahu anhu a wannan lokacin kuma aka samu waɗannan ƙauyawa jahilai waɗanda suka shiga cikin sai na ali suka fashe da rundunar sai da ajiyar sai banna a wannan lokaci ne suka fita suka ce su sun yi tawaye suka kama su sai da ajiyar sai na ma'auye gaba daya waɗannan su ne dawa su ne waɗanda suke kafarta musulmi ainihin a bisa aikata zunubi don ya aikata sabira sai su kafarta shi haka nan a wannan lokaci su shi'a suka bayyana waɗanda suke kafarta gungun sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ibn taymiya yana cewa aqidar aqidar kawarijanci jahilci ne ya haife ta wato jahilci shi ya haifar da akida sabanin an ci shi kuma wannan kanci ne ya haifar da shi wato kaga gara kawarijanci da dama dama akan ci rafilanci ke sannan a kawarijawa ba kowa da kowa cikin sabo manzala suke kama sawa ba sa kama sabu bakar da umar ba ta kama sabu amma shi a suna ta abubakar da umar da duk wani sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wasu ɗan rari da suka yi tozaciya ba waɗanda ɗan kaɗan ne ba su wuce da samun yatsun hannunka guda ba to kaga a shi kenan hawarijanci gara shi da shi aiki hawarijanci ba su kafirta dukkan sahabbai ba sun ta waɗanda aka yi rigingimin nan ne da su wato bangaren sai da alika bangaren sai da ma'auya amma waɗanda suka bar duniya kafin wannan lokacin hawarija ba sa kafirta su shi'a kuma suna haɗawa tun da kansa yana abubakar abin da ya kasa gaba ɗaya duk kafin kaga sun fi muni ta wannan sannan kuma kawari ci abin da jahilci ne ya haifar da shi shi'anci kuma abin da ya haifar da shi zan daga ce abin da yahudi shi ya fara daga tutar shi'anci shi ya fara daga wannan tutar saboda ka zan daga ce ta haifar da shi sannan kuma hawarijawa ana samun zuhuri da tsoron Allah a cikin su domin su a wurin su aikata kabira ma kafirci ne kaga wanda yake da wannan akida kaga dole ya ta kafa kafa ba zai ba zai aikata kabira ba duk da cewa akwai aikata kabira da ya fi kasa zubar da jirin musulmi ba ba shi a wurin sa yana ga jihadi yake fi sabirin da sabanin rafidanci sabanin shi'anci su shi'awa a wurin su kariyar ma addini ce ka yi karya ka bayyana mutane abin da ba shi ne ranka ba shi kansa addini shi yasa liman ta faga ake da ake ta ainihin rarrage ne ba ba a iya fitowa a tallata ta kamar yau kullum kullum boye ta suke aƙida ba ka iya bayyana ta ba kana aƙida ce kai ta boye ka kana tara rarrage ne kana abubuwa ba zagin ta kuma kuma ga nan da tufan ku cike ke da zagin ta amma ka kasa fitowa ka faɗa in an faɗa kai ta korewa to kaga wannan duk daga nan zaka san cewa ba aƙida ba ce da aka gida ta akan gaskiya aƙida ce da aka gida ta akan munafiki da ƙarya saboda wannan aƙida ta wannan aqida ta su ta taqiya wanda a gurin su rukuni ne daga cikin rukunan shi'anci shi wannan taqiya da ko kan kaso tara bisa goma na shi'anci gaba ɗaya wannan sun yi kamar da suke faɗa saura kaga anan sun sha bamban da kawarijawa kawarijawa suke ƙarya kan kafirta su kuma wannan ƙaryar ita ce za ka yi ka samu lada kaga wancan za ka fi jin daɗin mu'amala da shi shi sa zai fito ƙwaro in rubiya maka za ka fahimce shi zai fahimce ka duk abin da ka jera faɗa da gaske ba da wasa yake ba in yace mu haɗa kai to mu haɗa kai yake ne amma wannan shi a gurinsa in yayi maka karya lada za a ba shi dili dili don haka lokacin da zai ce da kai mu haɗa kai to a zuciyarsa kuma yana da antaka. lokacin da zai ce ai muna girma sahabban maza Allah a zuciyarsa kuma yana da su kaga wannan zai zai yi wuyar sha'ani zai wuyar sha'ani shi yasa maza Allah wato wahalar da ya sha da munafukai bai sha ta da kafirai ba domin munafukai suna cikin sa suna cikin su suna zama da su amma ana sallah da su suna fita ma jihadi to amma za ku yi ta zagon kasa za ku yi ta zagon kasa ga musulmi walau kwara da kun ma za duku illa kabalan wani auda uku da kun yabu gora kuma fitna wa fikum da lahu saboda ka suna tare da ku wanda da yake takuda cikin kuna kuna kai kawo da shi ya fi cutar da kai sama da wanda ya yi ja na ga kan gefe ya ce ba ruwan shi da kai wanda ya fi sauƙi shi a ne ka san baya tare da kai kai ma shi ma san ba ka tare da shi to shi sa. a akidar kawari da ba da suke cewa ta fi dama dama sai ga malaman hadisi sun karɓi hadisin ba kawari ne amma ba ka karɓi hadisin rafidi ba wanda shi an cinta ya kai matsayin ya zaki sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya ma kafirta su malamai suna kira shi rafidi ba sa karban hadisin sa amma ba kawari ne sai ka samu hadisin sa cikin bukari ka duba kitabun jihad za ka ga hadisin imran ibn hissan imran ibn hissan shugaba ne a cikin kungiyar kawari ma ba ma wai mabiyi ne ko wani mata karamin matashi a'a jagora ne amma da aka za ka a ka kitabul libas cikin bukhari saboda su a gurin su sun fi kowa tsantsenin yin karya ba su yadda mutum ya karya ba da sun yi karya a gurin su ya ba musulunci Allah daukacin sarki ya ba mu dacewa Allah daukacin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba ya ba mu ikon binta ya nuna mana karya karya ce ba mu ikon kaurace mata da yakarta da tabbatar da gaskiya wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in bismillahir rahmanir rahim wannan yake cewa ya gaskiyar bayani akan mutanen da ba ta basirki annabi basirki annabi isa kuma basirki annabi muhammad ba don ana cewa ba su da manzo wato yana tambaya akan waɗanda ake kira ahlul fasa ko ahlul jahiliya waɗanda basirki zamanin annabi isa alaihi salam ba kuma basirki zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba suka mutu a wannan ɗan tsakankani to malamai sun yi safani kan irin waɗannan mutane wasu suna cewa duk wanda ya rayu a wannan lokacin ba za a kama shi da abin da ya yi na laifi ba musamman shirka da bautar wani Allah idan an je lahira za a jarraba shi kamar yadda ya zo a cikin wasu hadisai masu yawa waɗanda suna akwai magana a cikin amma suna cewa yawan hadisan zai iya karfafa zai iya karfafa su cewa za a jarraba su a ranar gobe kiyama ubangiji ya ce da su su je su shiga wuta wanda ya je ga dangadan ya kama zai shiga wannan wuta din ubangiji ya ce to wannan zai yi min da'a ala a duniya da a ce ya riski ainihin sako wanda kuma ya cije ya ce ya ubangiji ya zai shiga wuta bayan ina ga wuta ce ce to ga ni kama ka yin biyayya bare kuma a ce manzo na aika maka babu shakka wannan kai ba za ka yi biyayya ba saboda haka wancan da ya tafi zai shiga sai a da shi a tafi da shi aljanna wannan kuma da yake shiga din sai a dace da karfi a shigar da shi wasu malamai suka ce wannan shine abin da zai wakana saboda Allah ya ce wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula ba za mu yi wa mutum azaba ba har sai mun aika musu da da manzo in aka aika masa da manzo ya bi yaki bin sakon wannan manzo to shine za mu kama shi da azaba wasu kuma malaman suka ce a'a ba duka ahlul fatra da suke ma'zuruna ba ba duk ahlul jahiliya suke ahlul fatra ba akwai wanda yake a zamanin jahiliya din Allah ya <clears throat> ya samar da shi to amma kuma ya ji da'awa kira na wasu annabawa kamar yadda aka samu wasu daga cikin a ahlul jahiliya tun gabanin bayyanar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka gane abin da ake bautawa ba Allah ba na gumaka ƙarya ne suka shiga addinin kiristanci irin su waraka ibn nawfal irin su zaid ibn nufail ibn amr da sauransu irin su umayyah ibn abi salt waɗanda tun gabanin zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallama sun fahimci cewa bautar gunki ba gaskiya bane saboda haka suka shiga addinin da taranci wato suka shiga addinin annabi isa alaihi salam har ba ta kai waraka ibn nawfal ya yi karatu mai zurfi a cikin addinin nasara har ma yana rubuta yana fassara littafin injila wanda aka rubuta shi da ibraniyanci zuwa larabci wanda yake nuna maka har tsayawa yin ilimi a cikin wannan addini tare da cewa ga shi balarabi a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fara ganin wa'ayi na farko na la'aisha ta zo da shi wajen waraka mai waraka yake cewa a ah, khadija afwan khadija ta zo da shi wajen waraka kaga abin da waraka yake cewa babu wannan abin da ya zo maka irin sa da ya zo annabi Musa wato kenan wahayi ne kai ma Allah ya maka kamar yadda yawa annabi Musa kaga a cikin nan akwai yarda da tabbatarwa da manzancin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam shi yasa malamai suke cewa waraka shi kansa dan aljanna ne har yake cewa idan har Allah ya aiko ka to babu shakka ina ma a ce a lokacin ina da karfi na in sa in taimake ka lokacin da mutanen ka za su yi gwagwarmayar kusan da kai da garin ka har yake cewa an maza la ki cewa yanzu za su fitar da ni domin yana tuna yadda suke san shi ya ce a kuma har za a kai su kore ne daga ƙasa ta waraka yake cewa babu mutumin da zai zo da irin abin da ka zo da shi face an cutar da shi wato duk annabawan da suka zo gabanin ka kuma haka suka gamu da gaba da tsayya na ainihin <clears throat> na jama'a to kaga wannan duk ya samu wannan ilimin ne tun a jahiliya kafin bayyanar ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama a matsayin manzo da gasa. to shi yasa wasu malamai suka ce wanda duk ya fahimci gaskiya ya gane to babu shakka wannan ba shi da hukumi ba uzurin da za a yi ba shi kun ga akwai sanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fita da sahabbanta sai ya wuce ta wata makabarta wacce tun a jahiliya take sai ya ana azabtar da wasu mutane har yake cewa da kuna jin azabar da ake yi musu to da ba za ku ƙara kawo gawa makabarta ba da kuna jin ihu da ruri na ainihin waɗanda suke ake yi wa azaba a cikin makabarta da ma wanda zai yarda ya rungumo gawa ya kawo ta makabarta da ma ta dafa nukarar da manzo Allah ya ce da ba ku bunne junan ku ba sai ana musu azabar da babu mai ji illa abin da duk halittu da ta illa sakalai banda mutane da aljanu su kai ne ba sa jin wannan wato ihu da karaji da waɗannan da ake azaba suke ji Allah kaga anan <clears throat> manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wannan makabarta kamar da mai ruwa yake faɗa wannan makabarta makabarta ce da aka binne mutane tun a jahiliya amma duk da haka gashi ana yi maka azaba Amr ibn Luhai wanda shi ne farkon wanda ya kawo bautar gumaka cikin larabawa manzo Allah ce ya ganshi a wuta yana jan yan hanjinsa a cikin wuta kaga a jahiliya ya da tukka zuwa manzo Allah amma saboda wannan laifi da ya shigo da gumaka jaziratul arab manzo Allah ce ya ganshi yana jan yan hanjinsa a cikin wuta to shi yasa wasu malamai suka ce ba duka ahlul fatra bane suke ma ahlul jahiliya ba duka ahlul jahiliya ne suke ahlul fatra ba akwai waɗanda za a yi musu azaba musamman waɗanda suka gane tsantsan gaskiya amma suka ci gaba da zama akan akan shirka da kafirci ko da ko ba aiko musu wani annabi sabo ba to sakon birkishin wancan awa ta farko ta ta alhanifiya wacce annabi ibrahim ya zo da ita tana nan tsakankanin ya kamata a ce sun yi riko da ita sun yi aiki da sai na abubakar sun kafin zuwa musulunci ya watsar da bautar gumaka sun kafin musulunci ya bayyana ya fahimci cewa bautar wasa ba gaskiya ba ne to duk wanda ya iya gane wannan amma kuma ya doge akan bautar gumaka din to ko da kuwa kafin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam bane za a iya masa azaba ranar gobe kiyama kamar yadda da wannan nasoshi suka suka nuna a takaice dai sabani ne na malamai wasu suna ganin jarrabawa mutum jarraba su za a yi ranar gobe kiyama wasu kuma suna ganin a'a za a yi masa azaba matukar dai sun fahimci gaskiyar a lokacin amma sun ibinta sannan kuma alul fatra ba wai sun tsaya a wancan zamanin ba har iya zuwa yanzu aka iya samu alul fatra har zuwa yanzu dukkan wani wanda bai taba jin sakon aiki sallallahu alaihi wasallam ba bai taba jin labarin an aiko wani balarabe daga cikin larabawa a tsibirin laraba a zamani kaza ya zo da alkur'ani bai taba jin wannan labari ba don haka bai san musulunci ba wannan shi ma yana daga cikin alul fatra ko da kuwa a yanzu yake rayuwa yana cikin alul fatra kuma kun san cewa akwai da dama a cikin sassanin duniya akwai waɗanda ba san san ba su san akwai wani abu musulunci ba ba su taɓa ji ba malamai wasu malamai sun riskar da waɗanda saƙon manzo Allah ya je musu a gurɓaci ba su taɓa samun sakon annabi sallallahu alaihi wasallam na gaskiya ba ba su taɓa karanta musu alƙur'ani yadda yake ba an kai musu labarin cewa wani matsaryaci mahaici mugu ya bayyana a kasar laraba a zamani kaza yayi kaza yayi kaza kamar yadda muke muka samu labarin mutul kazzab haka su ba suka samu labarin annabi sallallahu alaihi wasallama su ma waɗannan wasu malamai suka ce za a riskar da su da ahlul fatra ko da kuwa suna suna rayuwa ne a ban kasa a yanzu a shekara ta hijira 1429 hadisin da ibn hibban ya fitar da shi da silsila mai kyau inda annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa la yasma'u bi yahudiyyin wala nasraniyyin min hadhihi al-umma thumma la yu'minu bi illa dakhala an babu wani da yahudi ko ba sare cikin wannan al'umma da zai ji labarin fitowa ta sannan bai yi imani da ni ba fasiya ya shiga wuta malamai suka ce kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yasma'u bi babu wani da yahudi da zai ji labarin na ashe kaga wanda bai ji labarin sa ba shi yana da uzuri wanda bai ji labarin sa ba amma wanda ya ji labarin sa amma su da bai imani da shi ba annabi ya ce wannan shine zai shiga wuta wasu kuma kantararru suka ce ai idan baka yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ba matukar dai ka rayu a mutumin kirki ka kyautata wa al'umma ka kyautata wa duniya wannan zaka shiga aljanna ba sharadi bane sai ka yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin musulmi akwai masu fadar irin wannan akwai wani marubuci da ake kira Fahmi Huwaidi yana rubuce rubuce a jaridu a na kasar Masar da sauran jaridu na duniya da mutumin Masar ne da dadewa ya sha rubuta irin wannan cewa dan menene za a ce kawai dan mutum bai imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi kuma mutumin kirki yayi ayyuka a a'malu al-a'malu salihat yayi ayyuka na kwarai kuma a ce ba zai shiga aljanna ba yace wai ya taba zuwa wani masallaci a Kuwait sai ya gani limamin masallacin yana hudu ba yana ta irin narko da azaba da raɗaɗi da zai samu kafirai a ranar gobe kiyama da ya tattara kafirai yake ji dan wuta ne wai shi ya tsaya ya kalli limamin nan ya kalli tun daga ƙasa har sama ya ga ainihin agogon da yake sanye da shi daga Switzerland aka yi shi ya dubi takalminsa ya ga ɗan Italiya ne ya dubi ainihin alkabbasa daga ga kirar kirar din abin nan hadar Ingila ce ya dubi wani ne ya dubi a bututun da yake magana da shi ya ga shi ma daga turai aka kawo shi ya dubi ainihin masallacin hatta da duba da turai ce ya dubi ac ya dubi fanka ya ce to yanzu duk waɗanda suka yi waɗannan ayyuka na farai a ce kuma wannan mutum ya tsaya yana cewa ba za su zama da <laughs> wai waɗannan duk ayyukan nan da suka yi manya-manya wanda shi ma limamin yana kafantamawa cikin ni'imominsu kuma yanzu ya ce dai yan wuta ne sai ce shi bai yadda ba ya manta cewa Allah yake wa qalila ila ma amilu min amali fa ja'alnahu haba'an mansura saboda ka aiki da babu imani gini ne akan akan banza akan babu gini ne akan ruwa ba zai amfani ba to akwai masu wannan akidar a kwanan akwai wani da Yusuf Abul Khair da Yusuf Abul Khair a kasar Saudiya yake malami ne cikin malaman jami'a ba wai na addini ba kwaran nan sai da yin rubutu yake cewa haka kawai mu dinga kafirta mu dinga kafirta bayan Allah kawai idan mutane ba su yarda da safan da aka aiko manzon mu da shi ba sai mu ce da su kafirai bayan ko a cikin su akwai mutane na kwalai akwai na gari akwai kaza akwai kaza wannan ta sa wasu malamai daga cikin malaman kasar Saudiya kamar su Dr. Abdulrahman Al-Barra suka yi fatawar da cewa wanda yake wannan magana kafiri domin ya kayyata duk nasoshi da suke cikin Alkur'ani da hadisi wanda suka yi hukunci ga waɗannan da cewa kafirai ne matuƙar ba su yi imani da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba saboda haka sai suka masa hukunci da cewa kafiri ne yan uwansa dan ba ruwan Allah su ba sai suka wasa hukan suka zare ta kogon su kuma ma suka shiga rubuce rubuce da zage zage cewa ana so za a kawo musu ta'addanci da tsauran ra'ayin addini a ƙasa har ma shi wannan mutum yana barazana cewa da ya san kotu za ta bi masa hakkinsa sai ma ya je ya kai wannan malamin kara wanda ya fasawar cewa ya yarda to su ma suna nan su a gurin su dukkan wani dan kawai baka yi imani da sakon musulunci ba ba zai hana ka zama dan aljanna ba wannan kuma ya tabawa ainihin alqur'ani kalara wannan kuma yake cewa kasancewar wata mata ta je kasuwa sai wani da yahudi ya kware mata zani sai annabi sallallahu alaihi wasallam yahu ya kori yahudawa daga madina to wannan ya halatta a bar mata su je kasuwa waye da ya taba cewa haramun ne mace je kasuwa har da yanzu za a zo ana cewa wannan wannan ya halatta akwai wani malami da yake haramun ne mace je kasuwa mata a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam suna zuwa kasuwa suna zuwa sayayya suna zuwa su kai kayan su sayar wannan ba haramun bane abinda aka hana su fita su yi shiga irin ta jahiliya wala ya tafarrajna tabarruj al-jahiliyyah al-ula shi aka hana amma kasancewar bukata ta samu ta fita ta je kasuwa ta sayo wani abu ko ta kai nata ta sayar wannan ba haramun bane a musulunci wannan kuma yake yana so a yi masa bayani game da wanda ya sayi sai ginginawa dan ya gida to amma akwai kaburbura akwai kaburbura na matattu a wannan gurin wato akwai gawar ya yake ko kuma mahaifin tsaye rasu sai aka ba shi gadon wannan guri tare da cewa akwai kaburbura a gurin shin yaya zai yi sai ya haƙura sai kaburbura da su shekara arba'in sai tone su ya yi gida wanda shi ne hukunci amma kaburbura ba su yi shekara arba'in ba ba halatta a tone su ba wannan kuma wannan kuma yana cewa yana son a yi masa bayani game da wannan hadisin abu zabul halal ila Allah balak abu dawud ya rawaito shi a sunan dinsa wannan hadisin hadisi ne munkar hadisi ne mai rauni kwarai da gaske bayan raunin ta fuskar isnadi sannan ta fuskar matani ma ma'anarsa ba ta da kyau babu halalcin da ubangiji ya halatta kuma ya zama yana kin sa duk abin da Allah yake ki to haramun ne abin da Allah baya san shi to haramun ne kai ka so shi Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi saki sahabbai sun yi saki allah sallallahu alaihi wa sallama bai yi abin da Allah yake ki ba ko ma ya fiki domin cewa aka yi abgadu abin da ya fiki manzo Allah bai yi wannan ba allah ya saki wasu daga cikin matarsa in kula suna ta haska sai sayyidina Umar sai da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya saki ta wani lokaci Jibril ya zo masa daga ubangiji yana cewa ya dawo da ita raji'a fa inna ha sawwamatun qawwama ce Allah ya umarci ka ka dawo da ita domin mace ce mai yawan kiyamul layli mace ce mai yawan azumi annabi ya yi kai ya saki aljuwainiya ya saki wata ma haka dai za ta ga a cikin sirarsa an ga maka ya saki mace kamar guda uku haka da haka annabi ya yi saki kuma sannan a sahabbansa su ma sun yi saki akwai ba waɗanda suka shahara da saki kamar yanzu kamar al-husayn ibn ali sai ibn ali ya shahara da sake-saken mata har sai da ta kai uban sai yana cewa a daina ba shi aure to amma ba a daina ba shi ba saboda ana son sharaf na wato daukaka ta kusanci da gidan annabci gidan annabi sallallahu alaihi wasallam har sai da wani ba shi a daina ba shi aure saboda aure sake ne ya aure mata sun fi gari yace ayi masa bayani game da wannan hadisi ya ujibu rabbuka min ash-shab laysa lahu sabwa wato ubangijinka yana sha'awar matashi wanda yake ba shi da giggiwa wato irin giggiwa ta ta samartaka irin karkacewa da shiga wasu abubuwa da wasu dace ba su galibi marhala ta samartaka marhala ce da take cike da giggiwa za a gan shi da rawar kai za a gan shi da yin wasu abubuwa waɗanda ba su kamata ba za a gan shi da wuya ne a ce bai shiga cikin wasu ayyuka waɗanda suke ba daidai ba saboda wannan marhala marhala ce da shaitan yake amfani da ita wajen ya rubi ainihin matashi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafta cikin mutanen nan guda bakwai da Allah zai sa a cikin inuwar al'arshin kara na gobe kiyama aka lissafta da ashab na sha'a sifatullah da shab na sha'a wa qalbuhu mu'allaqun bil masjid saurayi da ya tashi zuciyarsa tana ainihin tana rataye da masallaci ko da yaushe yana sha'awar ya gan shi a cikin masallaci saboda duk da cewa gashi a cikin wata wata marhala wani zango da shaitan yakan iya yi wasa da shi cikin kankanin lokaci amma duk da haka ya ci galaba a kan shaitan ya zama mai kakke yana kan addini baya kan ainihin rawar kai da sharholiya irin ta samari babu shakka wannan wani matsayi ne babba ubangiji ya so shi da shi shi yasa ubangiji yake sha'awar wannan ainihin matashi wannan hadisi hadisi ne sahihi sai kuma wata matsala da yake cewa yana so a yi mata bayani game da cewa hadisi yana shafe hukuncin ayar alkur'ani. wannan matsala ce daga cikin masail na usulul fiqh da malamai suka yi sabani akan ta wasu suna cewa shin aya tana soke hukunci na alkur'ani ko ba ta soke shi matsala ce mai faɗi wanda za ka samu bayanin ta a cikin littattafan usulul fiqh saboda ka in har ka yi ido sosai kana iya karanta wannan fanni har kuma ka zakulo matsaloli irin wannan ina baka shawara ka je ka karanta matsalar a da الله Allah madaukakin sarki yayi mana gamdakatar Allahumma qul lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأفكارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تكلف علينا من ذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها بالتوب ومدتك الوصول وأدعاء الله وحسن تلكية بها وستدك مقاتل على الخير يا كاعي وستدك ومشاري الله وحسن تلكية فأبن لك الزياء الظالم أبن لك فقراد لألا باب لا دلت أبن لك تسوي ألا يبي ملا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين